فصل في asaba amaman أمام الحرم hukuncin wanda ya kashe tattabarar harami. A hurumi, akwai bambancin hurumi da makka. Anan cikin tsaye da inda masallaci yake nan da cikin makka. Amma hurumi ba can ne kakari. Da wannan ya kashe ah, tattabarar tabara ko kurciya ko hasbiya ko nau'in su ce na ne menene sa? to bai kawo ma na makka ba amma a cike zai kunso na makka ce wancan harama a harama daban ne daban ya gane ko tunda akwai huru wuraren da ke ɗaukan harama ba zo huru ne za ka ɗauko yanzu zurmi da zai ai jan da huru ne eh ni kati ne da ni kati daban nan abin da ke magana sai an zo duk da wuraren suna na musu alaƙa ya kawo su duka eh, amma yanzu wannan abin da ake magana ba ana magana ne kati ne ba duk kada a farka magana da wani abu tun da kullum abun da ake yi yake tsakko magana ko wanne ba zai ɗauke shi ta masa hukunta a ga wannan kamar kai maganin da wa haram ɗaukan haramun yanzu kamar kamar da hannu abubuwa ya. yau tun da ya fa ya koya mun kashi ɗaya bayan ɗaya kuma yana kama ta maganan hurumi ya fara daga iyaka saba zuwa iyaka ba. shi ka fi shan gida ya kusan hatta a kwakwalwa filan wurin ba nan wurin ya zana ya zana gashi a tashi daga wuri gaba zuwa wuri gaba zuwa wuri kaza amma nan mu abin da muke magana da dabbobin yawa ana ce hurumi mun san ina ne hurumi ana ce maka mun san ina ne ba. ya shigan kun lahu ma qawlu malik fi hamamil haram yusibuha al-muqim wanda mai harama zai kashe shi yake kashewa قال قال مالكم لم أزل أسمعه yanzu maliku na da malamai na da malami eh, daga wannan na kai tsaye ka zaba a ah, ah, na shaji daga malamai na da na gamsu da su lam azal asma'u anna fiha ma fi makkah shatun shatun eh, tattabarun makkan nan rago ne rago kashe guda biyar rago biyar wannan haka na ji ana faɗi saboda haka nan ba za a tabbabar da dalili amintattu malaman addini suka faɗi ba su faɗin magana nan da ka eh? eh? sune sun daɗe ba kamar ta tabbakula ce mu na masallaci inda da su ne lokacin da muka da wani suke kuma sun Allah ya alaƙanta rayuwarsu da rahama ina tuna can da mutum wancan wurin da mai ɗan yankan wancan kwana kashe nisa ya ga tun lokacin akwai ta tabaro abinda zan tuna akwai karace da abinda zan tuna na wata rana na da na daga ba kaji tun muna ginin farko wani maharbi ya zo ya zana kuma maharbi ne ba kuma je wani sangari ne ya zana ya wani kurciya kuma ko ba bude kaɗan dutsen ya wuce ta kusa kuce ta fata ta shi kai haku kenan sun kaɗe nan muka tar su kuma ana gina masallacin su kamar yadda nan marayar su kaga ai a ya kamata su mun ba su amana mun ba su amana daga yanzu ba za mu sake barin wani je kamar. sai ya ku yi kuma kuna fata ba ka san kila fata wani alheri ne ba kila akwai abin da suke korewa da za ka kashe su gaba daya to sai ka ga barnar da za a ku kila da fanta da su an da fata wa kamar yadda yan da suka yi a kan tsuntsaye falo a ce musu wa'in na masu cin gero wanda ake korar su da kore da dare wani kakan kakan kakan da yanzu za su dinga kawo tuke yanzu na sa ta a geron gari kasan ko anguwan sai a tare su a kore su to su ma yi alkama to akwai su tsuntsaye na musamman su zo su ce musu alkama kusan ana asaran ko nawa ne hamsin ne kai duka ɗari ne kada suka yi asara shi kenan suka ce wannan tsuntsaye kamata a kashe suka biyu su daga inda suke kullowa aka tare makina aka dinga kwana ɗaya kwana biyu kwana uku suka dinga faruwa duk suka mutu to kaga plan ya ce nasara sai dai suna tasu Allah na nashi wannan ya isa mutum tunani ka zo ka kanta mutane suna yin abu ka zo ba. Ka mutane suna yin abu to ka zuwa musu ido. ka zauna da su shekaran kana tare da su ana yin wannan abu shekara wajen hamsin sai ka shigo yau kace za ka gyara shi kai ba ka masan shi ba kuma ka so da kan Allah ko ba a maganan farkon sa ko da kan wani tsuntsa ka kashe su sai Allah kai mutane na tsaro aka shuka alkama ko noman rani shi kenan sai Allah koro ta tsutsa dama tana nan ba san da ita ba Bisa kama alkaman nan sai da aka rasa rabin alkama. A wani abu ne Allah ya shirya, sun kayan nan suke cinye tsohon horin. Sannan kamar a ce su kuma sai su ɗauki ɗan ladan aiki su sai su ci alkaman kamar ta yi bisa Kamar wani abu ne da Allah da yawan masu suke adadin ladan aikin da suke. Da ya zama abinci gare su, da kuma ah, su ma za su tuba daga alkaman da aka kashe su alkama tsotsan nan ta saki jiki abun da sai da saki rai kagan ne maka tabi ya bata ma kashe an bata ma ne gaje ka buje bakka abin da suke koyawa hmm, domin me suke yi me suke yi ba wanda zai shiga Allah wannan tsoron da muke cikin san me yake yi me yake yi amma ana ta amfani da ya ke shi Allah da wani amfani illa ban sani ba kai ma baka sani ba ban wani babu tunda nan muka da komai haka ka ga kasan nan haka ga ita a tuwan nan haka ka ga mutane na suna tafiya tun kuma haka ka ga shanun nan haka kan ga dabbobin da aka watsa a ciki da haka ba haka zo ka ce bari ka jana su bari ka canza tunda mene ne wannan tunani ne masu tunani ba Allah da haka nan so ba su gyara abin yadda za su ji daɗi to duk gyaran da suka je za ka sun ballo ne da asara kuma don haka hmm? Allah kwallo nan ma wani abu ne kuma nan muna da magaba tunda a misira yanzu akwai gari da su ce masa fusta tarihinsa nan da ya shiga misira na farko sahabin da ya shiga amur bin la'as da sauka tun da za a samu ta cibiya a sauka a zuwa sojoji a dinga kai hare-hare aka yi a gari kuma ya koma hannun musulmai kaga shi na can barikin da aka tashi za a tashi ko ina za a je wuri za a canza ne inda aka zo ana kwasan kayansa ana tsorawa a kan kuma ta raga za ta saba da kwakwatara ba bukukiya kan zo cikin jama'a ka gani da abin tana donna kwanta sai ana cikin ta ta yi kwanta aka ce wa za ga ta saba da ta yi kwai sai ce a bar mata santi shi da fusta da wai a bar mata tanki shi ke na kashi kai aka bar wata tanki daga nan ya zama gari ya zo gari dare. na ta hukka ta zama yau da za mu dinga dubawa sai dai ba labari ne ba za a ce wanda bai ci kafiri ne a'a wanda bai ci ba musulmi ne wannan ba amma dai wata mu'amala ce ga ta da ta jin kai tunda annabi Allah ya aiko shi domin jin kai رحمة للعالمين wanda a cikin kasar rahmatan lil alamin har da dabbobi idan kana da dabbobi ba ka ciyar da su to hukuma za ta fa ta musulunci za ta fa a tsayar maka da su amma bayan an maka wannan ciyar da su in ka ce sai ta kama ta tsayar ta ajiye maka kuɗi in za ka karɓa ka zo ka karɓi kuɗin kan ma ba za ka sana a cikin abin za a je a aikin kuma ana ba za a ɗorawa dabbar kayan shirikar zanda ba akwai hukuma musamman kila ne aikin tsotsofi tafiya ne su ko ta australia ba har kaya ko biyar wani dai aka sani da kaya ko yana ganin kaya wuce iyaka tun da wannan mota ga irin ta da za a tsora mata da aka fuskance a can suna daurin auna tun kaza in kawo zai nuna can kaza wannan ya fi karfin mota ai ma tara ai ma menene ya taba rai gare ta kara fare amma dai in za a zauna ana magana za a ce yi eh, lodin zai janyo kaza zai haifar da kaza waye waye waye waye mutu waye tashi to kaga za a yi haka to hatta daki ka tsora masa oba raƙumin ka tsoro masa oba wane ne ka tsoro masa akwai hukuman da za ta tsar da kai ta hukunta ka sau da dan tattabaran harami yanzu dai wajen ba za mu ce za a biya ba a bayan ba za mu hana Hi. Hmm. Hmm. billahi ɗaya suke saboda abin da janyo ta tsamara a kiwon gida ne ta zama ka dajin can ce ta zama ta gida ta bi ta sannu sannu wannan kuma ta dace da zuwa ba kuma saboda cin ta ake da kwashewa da ake raba ta raba da mutane amma ka ga ta maka ka duba ana watsa maka alkama ana da ka kwata da kamar za ka kama da hannu hmm. ka je kawai gari ka je ka ce kana kama da hannu alaji sai ya tsara amin aiki kuma a da muna da wannan sai dai galibanin ba mu hujja da al'adar amma ba haka ba idan ko ya kwaye kai a gida ba a ba barin yaran a dobi irin haddadin na wanda suke a cikin gidan gasan da ba a kwata-kwata kuma ga shi an ce ɗan ƙwai ko sun muka fito ɗan ƙwai halar ne amma ba ta da kuma sun iya wa'azi sun wa'azi da ba aya ba hadisi amma ba ma da za ko zai kasa ba ka ci sai ce gobe kiyama sai sai sai a ce ya shi ke nan ta zan koka daga cikin jini a jefa masa sai sai ke ake yi ina kana man nawa yake kun gaji aika ma haka ke cewa abin da ke cewa ne hakan naman nawa yake sai an kwashe an yanke naman ka duka sai an ah, ba za ba dama dai wannan ba doka ba ne ba amma dai wani usulubi ne na hana wa yara gagara idan aka yanka don za a iya ce amma dai an kuna tsoka ba ina na tsaya jama'a ko kurciya qala malikun hammamul harami an wancan makka ne kike to na cikin harami matan bi manzilati hammami makka ke dai ifa kan kama kurciya na harami ko kamar na makka ne وفيها شاة شاة قلت فكم على من أصاب بودة من أمام مكة So, that was the way. eh cikin hurumi ne ta yanzu misali yanzu za a ce baka masallacin nan ba akwai cikin masallacin nan ba amma ka ga akwai filin idi fili idi masallacin ne amma inda za ka zama sai dai a ce maza ce maka a ah, wancan filin idi ne don da cikin masallacin ne yana cikin hurumi hurumi ma tsakiyar da sauran kuma jejensa duka hurumi nan ya yi kilomita kaza nan sai yi kilomita kaza nan sai yi kilomita kaza to dole a ce hukuncin cikin masallacin ya bambanta da hukuncin wancan wurin na ba ka gani cewa sai ka tsallako hurumi za ka yi zuwa masallaci ai ma masallacin sai ka tsallake masallaci za ka je kawo sannan da ya sai jaya ma da wai Allah ya kai ka ka a mai ba ka san zo ke gajiba za mu amince a boya boya ka in ka zo yanzu ka bai masallaci za da masallaci ne kawai yau ba za ka ga ɗakin ba jini ne ko yana ka karanta babu bane shi bata ta ana son shiga babu bane shi kaza kuma bi wannan kofa ka ga ba ita ce ba bi wancan kofa ka za ka masallacin tukuna ba ba ko da ka ta da yan kwaya kwaya din nan tsofaffin al'adun nan jahilai da ba san komai ba na ce bi tsofaffin al'adun ka da ka ta tsofaffin aljanu suke al'adai ka kamata kana nan da ka nan ne kafa eh nan ne ta shi masallaci to kina babu bane shaidata haka ibnu abu zaid ya ce ka kalla ga babu wannan babu a wuce nan babu ka wuce nan babu gaba idan ka gama kewayewa ne za ka ce babu wurin sun bude shi sai ka tambaya ina ne babu bani shi ba ballan ma akwai shi yana nan a rubuce mu dai daga bai za a shekarar da muka je ana aiki a babu an ana aiki a ciki saboda kana in ka zo ka shigo babu bani shi ba kaga aika kaman kofar nan shi kenan za ka shigo nan duk masallaci ne nan duk masallaci ne a shi can gaba kana zuwa bakin kofar nan zai ka ga ka'aba kana da imani kana kallon ta a sai jinjirin jin kana sai kai da waye Allah ka kara ta nan daraja Allah ka kara daraja wanda zai shi Allah ka kare wannan daki Allah ka kare duk wanda ke ziyarci wannan Allah kai ka ba Allah kai ka ba na ga du'a'in cikin ne yake da suna a askari ne ko bidha da zai ta sharafa ka gan ka gama wannan da sai ka to kaga ɗakin ka ba masallaci ne ba amma kaga zai ta to kenan ɗakin ka ba masallaci ne ba sai ka auto masallacin da kuma masallacin ya kewaye ne duk da kake ba biyo gaba ta kai da'ira ko kallo lagi sai dai za ka yadda ka shigo masallaci da ga tare ba nan cikin wanda zaki yi ba rufi kuna kallon sama kuna kallon taurari amma ni ya rufewa sau da kanan wani abu bai shiga tsakanin daki da sama ba abin da ke shiga tsakanin ana ko tsuntsaye ba sa gittawa an kaga suna gittawa kila marasa lafiya ne suna neman lafiya amma in ka je suna in irin wannan karatun dole za ka zama na makana musamman da yamma eh? suna ko daidai ban karanta ba ba to babu ba mamaki eh me zai yiwu kamar ne yanzu abin da kawai marasa lafiya to haka za ka irin tsatsewa lafiya na haka za ka ga shaguna suna sabuna suna tuni shawagi a ce ma'ana ma abin da ke so in faɗi a nan ba a rufi babu rufi amma kana masallaci ruwa bai zai doke ka amma kana kan ɗakin ala ruwa zai doke ka in ruwa ya rufe hmm? to ai wannan mutum ne ya bari sai dai abin na gane wasu suna ɗawafi ka zo ana magana da suna sun ɗawafi suke sai dai inda ka samu nassi wasu da ce a duba nassi da aka faɗi idan aka samu wani bayani daga magaba da suna ɗawafi shi kenan ya shi kenan sai a ɗauka abi shi wannan abu ne wanda ke biyan su ba kamar maganar turu ba ne ba in eh, ka ga sai dai abin da aka ɗauko daga ƙwararri ko ga abin da aka ɗauko daga hadisin annabi wancan ko wanda za a ce wanda ya zauna ya yi kiyon dabbobi ya lura da dabbobi suna kaza suna kaza gaskiya ba ya shiga cikin addini sai dai a ce a ɗabi'ar ta kaza ɗabi'ar ta kaza an karanta kaza an ga kaza an ga kaza sai dai wannan ba a dangana shi zuwa ga addini tunda ba mukallafai ne ba da dai can kuma mukallafai ne ba san irin ibadar da aka dora masa ba mun san wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbiha da ba mun san irin abin da annabawan da aka nuna masa su sani su wannan kaga suna sani kaga annabi Dawudu yana sanin me ke gudanawa أو غير المعربين أو غير المعربين في الحرم في قول مالك قال ana magana kun da kuma da mu a koma baya daga kuntu fakam alaman asaba bai masa yin hamami mata wa huwa muhrimu aka ce eh au ghaira muhrimi baya ma harama da haji ko kai ji tsotsai ya fasa kam fil harabi kauli malik qala usuru biyati ummihi zai ba da ɗaya bisa goman diyan wasu daga nawa ake sayar da wannan hamama ɗin ko kuma ba a ɗauke tun da an ce rago rago sai ba da usurin rago idan ragon nan zai kai dubu ɗari kaga zai ba da dubu goma a kwan in kuma a can ne ba a harumi ba menene inda za a bada? Mene yana binan to wannan ce to za a duba kima wafi ummihi shato kyauwar gashi nan ma Daga maman mai kwan ta gagara rago to kaga kwan za a ba da ɗaya bisa goma uwar kuntu kama kawo malik ce gaira amami makata da yi maganan maliku wanda wannan ba tattabaru da kuracen makka ba ne ba iza sabahul muhrimu qala hukuma wannan ba harami ne ba yadda ba makka ba ba harami ne ba ta wannan hukuma ce ta kashe tana harma da haji ka je ka kashe tattabara ko ka kashe kurciya ko ka kashe azbiya sai ka ɗauki matattan ka kai wa hukuma ko kuma nan inda aka fa ka kashe su dole babu wanda zai yanke hukunci a wurin sai wanda aka abubuwa ne da muke kafa ganewa yanzu a rayuwar mu a rayuwar mu inda aka sai kawai da na ma abin da shiga ne kawai sai kai hukunci duk abin da zai akwai abin da aka yadda kai hukunci akwai abin da ba a yadda kai hukunci koma فلا يشبه حمام مكة بأي كما ذا كراش مكة وحمام العرمي قال وكان مالك يكره للمحرم ينا كرهن كاو ما يحرم أن يذبح الحمام ينسى كرسيا إذا أحرم الواشي وغير الواشي لأن أصل الحمام حصل كرسينا عنده غير اليقين قال فقيل لمالك رحمه الله ان عندنا هماما يقال له الروحية ان جئت انا انا كان قريشا قراتنا لباي ما يجرم جرم فكيدا لا يطير بيتاه صوفي وانما يتشغل للفرخ lil firashi kan yi inda zai yi bai ko kuma ana da shi ne saboda ainihin abin kala ta yi oji ne bai ba ni sha'awa ba wani yanka shi li na ha tsiro wala yi ujibuni an yadda muhurimu shi an yi ma ya ya shi ne